Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama A wannan lokaci ‘yan uwa insha Allah za mu kawo muku wata ziyara da manya-manyan malaman ƙungiyar Izala Izalatu Izala Kaduna kenan kuma shugabannin ƙungiyar Izala Kaduna wato Sheikh Sheikh Kabiru Gombe da Sheikh Balalo da sauran wasu muƙarabansu wanda ziyara ce wacce suka kaiwa jagoran ɗarikar kwankwasiya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso wanda wasu daga cikin mutane suke zargin cewa fa wannan ziyara da suka kai sun kai ne don neman wani abin duniya ko kuma sun je ne don nemawa wasu daga cikin malaman izala mukamai a cikin gwamnatin gwamnatin abba gida gida wanda Hukumar Shari'a Koli ta Najeriya gaba ɗaya ta tabbatar da Abba Gida Gida a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Kano, wanda shi ne dalilin da yasa suka je don neman wa'annan fadancin, wala dai su nemi abu wani abu daga wajensa ko kuma su nemo wani mukami ga wasu daga cikin malaman izala a gwamnatin jihar Kano kama wanda al'umma wasu daga cikin al'umma suke zargi insha Allahu yanzu za mu kawo muku irin tattaunawar da su annan malamai suka yi da jagoran kwankwasiya siya wato sanata Rabi'u Musa Musa Kwankwaso a ci abin da suka tattauna shin a nan za mu ce maganganun da malaman nan suka yi abu ne wanda ya dace ko kuma bai dace ba sannan kuma da ziyarar da suka kai masa duk abu ne wanda ya kamata a ce malamai sun yi hmm, ko bai kamata ba wanda mutane suke zargin su a yi sauraro da kallo lafiya tunda mun gani a lokacin da ake mataki na jiha mun ga an jawo daura mun ga mai aka bashi eh, an jawo shi gaba kogi mun ga mai aka bashi an jawo kan da har an jawo na jifi inuwa eh. mun ga mai aka bashi an jawo da kaminu dina abubakar eh, mun ga mai aka bashi mun ga malaman suna da aka jawo mai aka bashi sannan titi guda aka sa sunan shek jafar mamur adam a lokacin kano babu titin da aka sa sunan malamin na ji daɗin wannan mulahaza saboda haka ba za mu waki wayo wannan tun da yana da tarihi da kundin tarihi shi yasa nake ga muka ba haka wanda wani gari ko kusa kusa saboda mutum ne wanda yake mai basira eh, kuma lokacin da aka yi akwai da suka da zabi suka ce ba a sa musu ba hmm. sannan muka zo kafin kun ce in na ci zabe muku haka suka ce a'a yake to da kun ce in na ci zaɓe na muku da ba samu eh, su da na zo kamfen sun ce in na ci zaɓe suna so musu wani eh. suka ce to yanzu muna so ce to ku mu sake cin zaɓe eh. excellency ranar sallah ya ban wani tarihin abin da ka mishi <laughs> ya ce kana gwamna sai ka ce a duba duk an goyi a ga wanda yake yayi wani abu mai mahimmanci wa mutane a sa suna anguwa sai aka ja ga wani anguwan da shi yake sai aka sa suna yanzu titi gidan na karo kabir gwamnati sai kabir gwamnati kuma zamanin ka aka saboda da aka bayar cewa an zo ko a duba ga wane ne wanda ya amfani anguwa eh. sai aka sa wani tuna anguwar bohol hanyar anguwan baki wani aka kawo kasa aka ciko ni na gyara bohol din wata asibiti da ke kusa da wurin hajiya turai sai aka ce tubi sai ka'ida da gwamna ya bayar suna na za ta ga Allah kuma har yanzu yana na an yi zanga-zanga cewa wani yaushe na shigo kano mutane kakari na duka yan kano ne <laughs> gombin suna ne ok gombin masu nan shi duka kakari banda dan uwa ko guda daya gobe duk suna kano dangin baba na kwana ɗaya babu a gobe a to kaga mun ƙara samun wani ilimi yana wani duk a cikin gare kano a shara da wasu a abuja yan dusa wasu a ribin zai

sanata rabi' musa kwankwaso kuma tsohon gwamnan jihar kano kuma jagoran tafi ɗarikar kwankwasiya ta jam'iyyar nnpp kenan a ran kenan yan uwa za mu muna so mu ji ra'ayoyinku shin wannan ziyarar da suka je da irin tattaunawar da suka yi abu ne mai kyau ko kuma ba mai kyau ba tunda mutane da yawa suna zangiri suna ganin cewa ai bai dace ba da dai sauran maganganu da ake yi ake cewa sun je ne don neman wani abin duniya ko kuma don neman dan neman mukami ga wasu daga cikin masu damin izala a gwamnatin jihar Kano gwamnatin Abba gida gida sai mun daga gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu